The operation Diramikia has recorded laudable successes. Uh, as a result of the show of force of the aircraft kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Commander Ibi Kulle Daramola ke karin bayani bisa irin ci gaban da mayakan ke samu a fafatawar da yanzu haka suke can suke yi a dazukan jihar zamfara don kawo karshen kashe-kashen talakawan jihar da 'yan bindiga daɗi ke yi a raharan da ake kaddamarwa da jiragen yaƙi ya halaka 'yan bindiga masu yawan gaske a wajajen ƙauyukan mashema da kuma wani wuri kimanin kilomita hudu daga kudu maso gabashin 'yan mare uh, dukkaninsu a jihar ta zamfara da farko dai wani jirgin soji mai leƙen asiri ya leko wani matattarar 'yan bindiga daɗi daɗi inda nan take aka tashi jirgin yaƙi mai aman wuta ta kowane ɓangare wato mi-35 da kuma jirgin yaƙi samfurin alpha jet suka yi wa 'yan bindiga kaca-kaca yayin da waɗanda ba su mutu ba kuma suka nemi arcewa ta kowane ɓangare amma jiragen yaƙin mu sun bi su kuma sun murkushe su bugu da ƙari ƙarin wani jirgin yaƙin mai saukar ungulu ya yi kicibis da wani gungun barayin shanu a dajin ƙauyen yankari da kuma dajin hayin alhaji sanye da bakaken kaya akan babura tare da garke-garke na shanun sata ko da suka ji kururuwar jirgin yaƙinmu sun yi ƙoƙarin arcewa amma jirgin saman ya bi su ya kuma murkushe su armed bandits are already getting rid of the equipment and cows that they have amassed uh, that they have rustled rundunar sojojin saman najeriya ta jaddada kudurinta na ci gaba da wannan lugudan wuta har sai ta ga bayan 'yan bindigar a jihar Zamfara. kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ke shaida min. To abin da yasa muke wannan muna ganin muna da hakkin mu kare mutane kuma mu taimaka ma wanda wannan bai yi tasirin ta yadda ba su fita su, sun zamanto mutanen gudun hijira ko wani abu ba. So wato abin da muke so mu nuna cewa shine eh muna da hakki mu kare ku. Wannan yana ba mu daɗi saboda dama aikin mu kenan. Aikin mu yana da alaka da mutane ne. Saboda haka za mu yaƙi mu kare mutane kuma za mu yi gwargwadon mu wajen taimaka musu wajen tabbatar da cewa mun abin nan nasu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.